Kungiyar ASU ɗin da ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin ne a wani taron ta da aka fara a daren ranar Alhamis wanda ya kai ga safiyar yau Juma'a. Sa'annan suka cimma matsayar mutunta umarnin kotu na dakatar da yajin aikin kafin su iya ɗaukar kara. La'akari da shawarar da lauyoyin kungiyar suka bayar kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar a matakin kasa chris Wuna ya shaida mana. Ba wani dogon magana da zan iya yi yanzu. Illa dai mun san cewa mun janye yajin aikin domin umarnin kotu. Da su wasu vice laws senate na university su ne za su determine lokacin da za bude jami'o'i mu dai namu da mu ne mu bi umarnin kotun da aka bayar kuma shawarar da lawyer mu ya ba mu matakin na kungiyar asu ya biyo bayan korafe-korafen yan najeriya shiga tsakani don sulhu da shugaba muhammadu buhari da kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila suka yi in ji shugaban kungiyar emmanuel oso da ke a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a duk da cewa sharaɗin da malaman suka bayar a yayin dakatar da yajin aikin ya sanya fargaba a zukatan ɗalibai iyaye da ma wasu 'yan Najeriya. Wasu ɗalibai sun yi imanin cewa za su sami damar kammala karatun su da zarar malaman sun koma bakin aikinsu. Sunana Alhassan Hauwa Bala. Gaskiya na ji daɗi sosai saboda zaman gidan nan da na yi ba makaranta amma saboda asu har yanzu ban gama makaranta ba yawwa wannan condition da suka bada akan cewa zan ba biya su bayan sati za su kara koma strike ban ji daɗi ba gaskiya kuma ni abin da zan iya gawa gwamnati don Allah taimaka su biya asu saboda mu samu mu gama makaranta yanzu da yawa daga cikin cosmate ni na wasu sun bar su sun ba wani sabon makaranta private university amma mu yaran talakawa ba yadda za mu yi dole sai mun jira asu da suka yi da muka mu samu mu gama makaranta Ko menene masana da masu shar'i kan al'amuran yau da kullum ke cewa dangane da matakin asu? Abdulgani Rufai Yakubu ya ce. Na farko a kalli ita gwamnati menene gaskiyarta cikin lamari da kuma menene aibinta. Ita ma asun kuma tana da biyun akwai hasana akwai sai a cikin abin da suke. Da kuma in aka kalli wanda su kuma su ne a da receiving end wato wanda abin ya fi karewa a kansu ɗalibai da kuma iyayen ɗalibai. To na farko dai wannan turka-turka tsakanin gwamnati gwamnati da asu ya nuna cewar duka su biyun idan muka yi la'akari da yadda suka ja tunga ba su nuna kulawa ga su ɗaliban da duk dan su ake yi ba domin idan muka kalla abin nan fa zaman ɗalibai a gida ya samu asali tun daga lokacin da aka samu corona aka dawo makaranta dan kankanin lokaci sai aka koma to in aka haɗa wannan watanni da aka ɗauka da wancan lokaci na corona kusan shekara biyu za a ci idan haka yana da kyau a ce kamar yadda su malamai ya kamata su kalli ɗalibai a matsayin 'ya'yansu ita kuma gwamnati ta kalli ɗalibai a matsayin wa'anda dan su take kan mulki domin suna cikin 'yan ƙasa wanda ya kamata ba su kula ta musamman duk su biyu sun nuna rashin kulawa a gaskiya idan aka kalla ta wannan fuskar ita gwamnati ta ja tunga kuma hususan babban laifi za a dora wa shi wato ministan ilimi da kuma ministan kwadago su biyun nan ba su nuna jajircewa ba ba su nuna kishin al'umma ba akan wannan don in ka kalli yadda abin ya rika tafiya abu ne wanda ya kama da na ego maimakon neman mafita kuma in aka kalli yadda kakakin majalisa ya shiga cikin maganin cikin kankanin lokaci aka fara samun haske to wannan ya nuna su sun gaza shi kuma ya yi abin ayaba. Idan ana iya tunawa dai kungiyar ASU ta shiga yajin aikin gargaɗin mako hudu ne a ranar sha 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 da muke ciki wanda ta ƙara tsawaitawa sakamakon yadda gwamnati ta gaza biya mata buƙatunta, kafin ya rikide zuwa yajin aikin sai baba ta gani a cikin watan Agusta. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ma'aikatar ilimi da ta ƙwadago waɗanda ke kan gaba a tattaunawa da ƙungiyar ASU don samun mafita kan lamarin da ya ci tara a lokacin haɗa wannan rahoto. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya.